بالله من الشيطان الرجيم sai warke da iya rike da namiji a ko da ta iya rike da namiji ta rike mijin mijin ta yadda kasan yaro dan yayi ta sarrafa shi yadda take so akwai ko mai girman kai kasan cikin mata akwai saraki ita ba sarakiya ce ba za ta mutso kusa ba sai ka matsa kusa ba za ta taba ka ba sai kai ka taba ta kana taba ta din ma tana dan ture hannunka kuma akan abin da tana da sha'awa tana da bukata amma ita kawai gimbiya ce to kaga ai abubuwan daban-daban suke ubangiji ta'ala ya ce fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum in ba za ku iya yin adalci ba sai ku takaita akan mace daya ko kuma ku yanga da daman ku ta mallaka zalika adana Allah ta'ulu hakan shine yafi sa ba za ku karkace ba ba za ku yi zalunci ba tsayawa da ɗaya in ba za a iya adalci ba shine zai sa ba za ka zama azzalimi ba kenan wa sa'a sadukatihin na nihila ku baiwa mata sadakin su nihilatan wanda yake wajibi wadan suka ce nihilatan bisa ga dadin rai shine ma'anar wa'atun nisa sadukatihin na nihila fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan idan sun yafe muku wani abu na sadaki din ganin damar su yasa tace na yafe maka ma'ana bayan ta karba sai ta dawo maka da shi duka ko rabi ko ɗaya bisa uku to shikenan babu laifi fa kuluhu hani'an mari'a sai ku ci wannan sadakin hani'an wato halal da dada kenan mari'an wanda yake mai kyakkyawan ƙarshe ba mummunan ƙarshe ba hmm. wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wala tu'tus sufaha'a amwalakum kar ku bai baiwa wawaye dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyama wadanda Allah ya sa su zama sune kashin bayan rayuwanku warzuquhum fiha waksuhum ku arzuta su wani abu cikin dukiyar ku yi musu tufafi wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗa musu faɗi da daɗa. wannan gaba ta cikin wannan aya hukunce hukuncen tana da yawa kuma tana da faɗi kuma tana da buƙatar bayani da haka mafi kyau mu dakata a haka gobe sai mu tashi a kanta abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyina wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي حكيم والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 15 ga watan Ramadan a wannan shekara ta hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da uku miladiyya je idan ba manta ba mun shiga cikin farkon suratun nisa mun karanta aya ta ɗaya mun karanta aya ta biyu har ma mun karanta aya ta uku amma saboda wani dalili za mu tashi dai daga kan aya ta uku ɗin akwai wata takarda guda ɗaya wanda wani bawan Allah ya rubuto mun mai suna Ibrahim Abdulkadir a ciki yana magana cewa akwai kisa da na kawo ta auren Ummu Kulsum yar aliyu bin abi talib da umar dan khattab cewa kissa ce da'ifiya har kuma yi ishara zuwa ga inda aka nuna da'ifancinta to dai kuma sai in yi masa bayanin inda aka nuna sahihancinta sai ya duba cikin silsilatul ahadithus sahiha juz'i na farko na karanta kissar da dadewa ya kai shekara goma ko sama da haka dan haka ba zan iya tuno shafin ba amma dai tabbas a cikin silsilatul ahadithus sahiha ne na Sheikh Nasiruddin Al-Albani kai ma inda kai nuni ka ce shi ya da'ifanta sai kai muqarana tsakanin maganar da ya faɗa a can da wanda ya faɗa a can gurin saboda shi hadisi da'ifi iri biyu ne akwai da'if da'afan shadidan wanda babu yanda za a yi la ya taqawwa bi hali min al-ahwal akwai kuma da'ifun munjabir allazi yatakawwa bil mutaba'ati wa shawahid sananne ne wannan a jikin malaman hadisi da haka idan aka ce da'ifi kada ya kai shiru magana ce mujmala kada ya kunu da'afuhu shadidan bi haythu bi hali min al-ahwal wato idan an ce hadisi da'ifi da'ifin jiddan kaga ba da za a yi gyaru ta kowace hanya amma idan an ce hadisi da'ifi kada ya kai shiru zai iya zama da'afuhu min jabiran bi ta yatakawwa bi maji'ihi min turukin ufra sai zanto cewa min ba alhadis hadith li da haka ina fatan zaka duba wancan littafi da ne maka bayani Allah ganar da mu kuma Allah saka maka da alkhairi za mu tashi kamar yadda na faɗa daga kan aya ta uku wa in kuntum Allah ta kusutu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تغن لكم عن شيء نفسا فخذوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم وقولوا لهم قولا معروفا ubangiji ce wa in khiftum Allah ta tuqsitu fil ba. idan kuna jin tsoron cewa ba za ku iya yin adalci ba filiyata ma dangane da yara marayu da ke hannunku kuna tsammanin ko kun yi yarin jaya a cikin zaton ku rashin yin adalci a gare su in ku za ku aure su ba za ku iya ba su sadakin da ya dace da matsayi irin nasu ba ko in ku za ku aurar da su ga 'ya'yanku kila ba za ku iya sanya sadaki da ya shafe su da ya dace da matsayi irin nasu ba to sai ku kyale su fanki ku auro ma fa balakum minan nisa adadin da ya dada da a gare ku na mata masna ko da biyu wa sulasa ko uku uku wa ruba ko kuma hurhudu lafazin hu ma saba an saba a larabci lafazin man ya dullo alal lafazin ma ya dullo ala ghairil akil da anan sai a ce fankihu man fabalakum minan nisa ko auri wadda ta yi muku daɗi a rai cikin mata domin man shine ke nuna wanda mako yana nuna abinda wato abinda yake ba mai hankali ba kenan to sai malamai suka ce saboda me aka yi amfani da kalmar ma a nan gurin a madadin kalmar man waɗansu malamai ɗin suka ce linukusani aqlin nisa'i bil muqarana ma uqul rijal dan su hankalin ƴaƴa mata idan an kwatanta da na ɗa namiji nasun yana ƙasa don haka ne ma aka ce a wurin da ake bukatar da biyu wurin dukiya ake bukatar da biyu maza to a iya samun namiji ɗaya da mace biyu was tashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to kaga saboda hankalinsu yana ƙasa da hankalin ɗaya namiji shi yasa aka kusanta su zuwa ga ma sama da a kusanta su zuwa ga man haka waɗansu malaman suka ce waɗansu malaman kuma suka ce a'a man ana amfani da ita don zatin ɗan adam ɗin shi kansa amma idan ana nufin sifarsa ba zatinsa ba sai a ce ma domin sifa reshe ne na zati ɗin zati shine gangan jiki sifas kuma wato ainihin wani abu ne wanda yake makaluwa akan gangan jiki a nan gurin ubangiji ta'ala na maganar sifar kyamatan kasancewarta budurwa ko bazaura da haka sai aka ce fanki huma ku ambaci wadda sifarta ta dace da ku da ku aura din sawa'un budurwa ce wadda take da sifa ta budurci ko kuma bazawara ce mai sifar kasancewarta bazawara kaga sifa ake magana ba zati ba da haka sai aka kawo ma a madadin kalmar man yana fatan kun fahimta shine ma'anar fanki hu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu idan kun yi tsoron ba za ku iya yin adalci ba yayin da za ku yi aure sama da daya fa wahidatan sai ku takaita akan daya mun yi bayanin adalci a jiya bangarorin da yake wajibi namiji ya yi adalci a tsakanin matansa yayin da yake da mace sama da daya biyu ko uku ko hudu to a nan gudun sai Allah ce idan ba za ku iya yin adalci ba to sai ku takaita akan guda wannan sai ya nuna mana cewa wato ainihin mutum baya yin aure sama da ɗaya sai in zai iya yin adalci sai in yana da tabbas din zai murkushe son zuciyarsa adalcin nan kuma shine wajen kaso da ciyarwa da tufafi da matsuguni kamar yadda muka yi bayani jiya amma ba adalci na so a zuci ba domin so a zuci ba yadda za ka iya daidaita son da kake wa matanka guda biyu a cikin zuciya ya zanto wannan kashi hamsin wannan kashi hamsin dole wata sai ta samu hamsin da ɗaya wata ta samu arba'in da tara ko ta samu sittin waccan arba'in ko saba'in waccan talatin ubangiji ta'ala yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba yadda za ku daidaita san da kuke wa matanku ko da kun so haka din ko da kun kwadaitu kun sa himma akan haka din da haka falata milo kullal maili kar ku karkata gaba daya lalle za ku karkata amma ba gaba daya ba karkata ta san zuci wannan ba za ku iya hana kanku ba amma karkata ta zuci da aiki da mu'amala to shine aka ce kar ku yi gaba daya fatazruha kal mu'allaqa dan sai ku mayar da ɗayar ta zama yar kallo ita ba mai miji ba ita ba maran miji ba ba mai miji ba ba ta samun abin da wancan take samu ba maran miji ba dan gashi sunanta mai miji din shine al mu'allaqa ya ta fahimta to wannan yin adalci shine sharɗi duk wanda ba zai yin adalci ba kenan ba zai aure na biyu ba sannan ban adalci kuma akwai batun ciyarwa dukkan mutumin da samunsa yana da karfin da zai ciyar da mace ɗaya ne albashinsa a wata abin da yake samu a kasuwa karfin jarinsa zai iya rike ne to anan wurin gurin kuskure ne ya ce zai karo ta biyu ya ce wai zai dogara ga Allah ya tawakkali ga Allah wannan kuskure ne ba tawakkali bane ganganci ne da shiga a haka ka'ida sai ka san samun ka ya dace na ka rike mata biyu baya ga samu na ka rike mata biyu kuma sai in ya zanto sha'awarka za ka iya gamsar da bukatun mata biyu ko mun samun ka ko kai kafi kowa kuɗi a garin ka in dai kawai ado za ka yi da matan ba ka da ƙarfin sha'awar gamsar da bukatansu to sai dai ka a akan ɗaya yana fata an fahimta wato abubuwan nan uku dole sai mun yi izina da su farko ka tabbatar za ka yi adalci na biyu ya zanto samun ka zai iya rike mace sama da daya biyu din ko uku ko hudun sannan kuma na uku ya kasance sha'awar ka game da ya mace za ka iya biyan bukatun ya'ya mata guda hudu din in hudun ne ko in uku ko in biyu ne amma matukar kai bukatar ka ta ya mace ɗaya ne kuskure ne ka karo ta biyu bukatar ka ta biyu ne kuskure ne ka karo ta uku ina fata an fahimta to akwai abin da mutane da dama suke cewa mai mace ɗaya sai a ce da shi mara adalci ce wai ko ya ga wata ma ba za a yarda da ganin watansa ba tun da shi ba adali ba ne ba matarsa ɗaya to a nan gurin nake so in ce mai mace ɗaya ma wanda da ya yin ta biyu don yana jin tsoron kare zalunci shine mai adalci cikakken adali kenan sama da ya yi ta biyu ya yi zalunci gare ya tsaya ta ɗaya ɗaya in yana jin tsoron zalunci a lokacin ya zama mai adali ina fata an fahimta wai to yau na zama lauyan masu mata ɗaiɗai kenan ko fa in khiftum alla tadilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum ku takaita da ɗaya ko kuma abin da daman ku ya mallaka Allah ce zalika adana Allah ta'ulu hakan shine yafi kusatar da ku ta yadda Allah ta'ulu ba za ku karkata zuwa ga wadda kuka fi so ba akan ce ala ya'ulu idza mala ko kuma idza jara adana Allah ta'ulu shi yafi kusa ta ku ta yadda ba za ku yi zalunci ba wa atun nisa'a sadukatihinna nihla ku baiwa mata sadakinsu. su waɗansu malamai sun fassara nihla cewa atiya matsayin kyauta kyauta daga Allah zuwa ga su matan wanda ya wajabta akan ku ku masu bayarwa ko mu fassara nihila da cewa wajibi ku baiwa mata sadakinsu wanda yake a matsayin wajibi a addinance ko mu fassara nihila cewa diyana wa milla wato ku baiwa mata sadakinsu wanda Allah ne ya shar'anta shi addini ne saukakke daga sama Allah ya ce a basu ana wannan magana ne ko dai zuwa ga su mazaje ko kuma zuwa ga wakilan mata idan an ce zuwa ga mazaje ka ga namiji dole ya bada sadaki idan an ce zuwa ga wakilin mace a ce lokacin da ya karɓi sadakin ya karɓa ne ba dan ya ci ba ya karɓa ne a matsayinsa na wakili wakilce ki idan ya karɓa sai je gida sai ba ta kayanta sai ta faɗi me take so a yi mata da shi me take so a sai mata ya halatta ya ba ta shawara da abu mai amfani da za a sai mata ta je gidan miji da shi ko a ajiye mata ko dai wani abu da shi ma'ana dai sadaki haƙƙin iya mace ne wannan aya kamar wato tana mayar da martani ne dangane da al'adar larabawa a lokacin jahiliya wanda wakilai na mata idan sun karɓi sadaki sai su ɗore a aljihunsu ba sa baiwa ya mace sadakinta sai Allah ta atun nisa a sadukatihin da nihila ko ba su sadakin su wanda yake kyauta ce ta musamman daga wajen ubangiji ko kuma ka ce nihila wanda yake wajibi ne Allah ya wajabta a ba su din fa in tabina lakum an shay'in minhu nafsan idan ransu ya dadada an shay'in minhu dangane da wani abu na sadaki din gare ku lakum gare ku suka ce a baku fakuluhu hani'an mari'a to ya halatta ku ci hani'an a matsayin sa na daddaɗin abu na halal sannan mari'an wanda yake mai kyakkyawan karshe wanda babu tambaya a kai abin nufi bayan ka bayar da sadaki na dubu goma ko dubu ashirin an ɗaura aure da aka kawo ta gida sai ta zo ta ci ga sadaki kuma na baka kyauta ko ta ce a'a gashi dubu goma ne kuma zan rike goma ko dubu sha biyar zan rike biyar ko dubu biyar zan rike sha biyar ta baka shi gaba daya ko ta rike wani abu daga ciki ta baka wani abu duk ya halatta shine fa kuluhu hani an mari'a ubangiji yace wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman a wata qira'a ja'ala Allahu lakum qiyaman wala tu'tu sufaha'a kada ku baima wawaye amwalakum dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyaman waɗanda ubangiji ya sa su zamanto su ne tsayuwar rayuwarku kar ku basu dai idan kun basu sai su yi almubazzaranci sai su salwantar da ita malamai sun yi sabanin kan wa ake kira sufaha a cikin wannan aya waɗansu malamai suka ce yara ƙanana wanda ba su balaga ba ballantana su kimtsu kada ku ce da an raba gado za ku ɗauka ku ba su dai idan kuka ɗauka kuka ba su wani ce an ba shi dubu ɗari gadansa wani an ba shi miliyan ɗaya gadansa sai ya salwantar da ita dukiyar tasu ce amma sai Allah ya ce ku saboda ita dukiya wata aba ce wadda mutum baya iya cin moriyarsa shi kadai domin idan kana da ita a hannunka baka morewa sai ta rabu da hannunka ga naira dubu ɗari a aljihunka ga mangoro ga lemo ga ayaba ga kaji ga tsire ga balangu ga kilishi kana son dubu ɗari ɗinka kar wani abu ragu kuma kana son wancan ya za a yi kina kaga ba zai yiwu ba amma idan ka saki sai wancan ya zo to shi kuma wancan kilishin ya zame masa kaya so yake rabu da shi yanzu kuɗin hannunka yake so sai Allah ya shar'anta ya karɓi kuɗinka ya baka kilishi dan kar kilishin ya yi masa kwantai ya karbi kuɗi ya baka gasasshiyar kaza don kar masa kwantayar lokacin da kuɗin suka je hannunsa kai ka karbi kazar kaga dukiya ta zama taku ku duka shi yasa Allah ce wala tu'tu sufaha amwalakum ai dukiyar su sai su marayu din amma sai Allah ya sa mata suna taku dan idan ta tsaya kowa zai amfana da ita idan ta wargaje ta lalace kuma kowa zai hasara shi yasa lokacin da kake wa dan uwanka bakin cikin samun sa kamar kana wa kanka ne a fakaice baka sani ba dan koya idan da arziki a garin ku ya fi a ce a wani wuri ne daban dan idan kudin suna circulating a tsakankanin jama'a ba a rike su ba tak to kai ma sai a zo har yadda za a yi ka samu ta hanyar saye da sayarwa ta hanyar aikatau ta hanyar kwadago dan ubangiji ta'ala ya tsara rayuwa wani ya mori da wani al insanu madaniyun bi tabai dan adam ba yadda za a yi rayu sai shi da suwa ne ba zai rayu shi kadai ba duk sarautarsa duk kudinsa duk malantarsa duk ji da kai dinsa sai ya taku da sauran mutane sannan ya rayu annasu nasi min badwin wa hadiratin ba'd li ba'd wa illam yash'uru khadam mutane masu hidima ne wa mutane mutane leburorin mutane ne wani yaron wani ne wani ubangidan wani ne wani mewa wani hidima ne ba'd li ba'd sashin sana sashi hidima yan kauye da yan birni kowa na da bukatan kowa duk birnin tun dan birni yana son dan kauyen da zai samu ko ya kawo kayan lambu daga kauye dan a siya a birni duk kawayancin ɗan kauye yana bukatan dan birnin da zai je ya fito da kuɗi a banki dai idan ya so ya fito da kayan lambu ya saya shi ya bashi kayan lambu ko ciyawa shi kuma ya karbi kuɗin ya koma garin su haka Allah ya tsara rayuwa da haka sai Allah ya sanya wa dukiyar da ke ta marayu yace dukiyar ku kar ku ba su dai in kun ba su za ta salwanta a bisa ga malaman da suka ce as-sufaha ana nufin marayu waɗansu malaman suka ce as-sufaha a nan gurin ana nufin mata da haka ba a baiwa mace dukiya ta rike ko kuma ko da ta tafi sai dai mijinta ya rike mata amma wannan zance zance ne da ifi an fahimta ko mace ba wawa ba ce ba tana da hankali yadda za a iya samun namiji ya wauta a iya samun wawa daga cikin mataye kuma yadda ake iya samun namiji mai hankali a iya samun mai hankali kuma cikin mataye da haka in ma da larabcin ana nufin 'ya'ya mata ne da ba za a ce sufaha ba domin sufaha din jam'i ne na mazaje safi sufaha an gane ko amma da mata ne sai da ce saha'if an gane ko wato ba zai zama ya zanto cewa sufaha ba ko safa'i wato ba zai zama sufaha ba wala tutu sufaha a amwalakum waɗansu suka ce a sufaha ba wai lalle ne ya zama maraya ba dukkan mutumin da yake ko ba maraya bane ba dukkan da yake ko da ba yaro ne kankani ba mutum ne da girmansa da hankalinsa amma ana ganin yana da almubazzaranci wajen kashe kuɗi abinda za a yi ne ya kamata a ce naira 100 ta rike shi sai yake kashe 500 biyar da yi ne ko a yini ya kamata hidimarsa ba ta wuce 500 biyar ba sai yake kashe dubu ɗaya dubu ne ko a yini ya kamata dubu ɗaya ce za ta rike shi da bukatunsa sai yake kashe dubu biyar to wannan ya zama wawa ya kamata a rike masa dukiyarsa a rinka ba shi daidai yadda ya kamata ya kashe sai a yi masa gata kotun musulunci ta rike dukiyarsa a rike akawun ɗinsa sai ya kasance kullum ya zo ya zo a gaban alkali a rubuta cek daidai abinda zai kashe a ranar a bashi je banki ya karba saboda kar a bashi da yawa je ya albazaranci dukkan mutumin da zai taro abokanansa wajen mutum goma ko sha biyar a je gidan sinima da ya yanka musu tiket su shiga to kaga wannan ya kamata kotu ta rike masa kudinsa dan wawa ne haka dukkan mutumin da zai biya tiket daga nan gurin ya tafi Lagos don kallon kwallon kafa ko ya tafi Kaduna ko ya tafi Abuja a jirgin sama kila ma da abokai biyar ko shida ya biya musu hotel ya biya tiket ya biya hidima har ma a yi tata a ciki irin waɗannan dukkan su wawaye ne wato ana rike dukiyarsu ne hankali sai a basu a ka'ida ta musulunci fa kenan ba ta akai mahaukata bane ba kun san akwai bambanci tsakanin wawa da mahaukaci eh, wato wawa wanda bai san ciwon kansa ba mahaukaci ko wanda gaba ɗaya ma baya da hankali to su ba wai mahaukata bane ba su masu hankali ne amma dai kuma wato akwai nau'i na wauta ta tare da su dan kashe dukiya cikin abin da yake saban Allah ba abin da ya fi shi wauta kashe dukiya cikin abu ko da na halal ne amma sama da abin da ya kamata a kashe shi ma wannan nau'i ne na wauta masu irin wannan rike kudin su ake sai a yi musu hajaru shine wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum ubangiji yace idan kun rike dukiyar warzuquhum fiha ku dan rika ba su wani abu na kashewa a ciki ibnu asir yace da Allah ce warzuquhum fiha bai ce warzuquhum minha ba ya wannan ya nuna ashe idan an rike dukiyar ba ajiya za a yi ta ba ana iya sarrafa ta a sai masa hannun jari a wani kamfani ko ana masa kasuwanci tana haɓaka da haka sai aka ce warzuquhum fiha inda kawai a ajiye ba ake da sai a ce warzuquhum minha amma fi tufidu zarfiya cikin abin da yake karuwa na riba yau da gobe ake dauka kuma a bashi kaga akwai riba kenan domin ajiye ba tare da an sarrafa su ba asara ce a tattalin arziki a siyasa ta tattalin arziki ta haɓaka dukiya mutum ya ajiye naira dubu ɗari a banki sati biyu sati uku ba tare da